This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan kuna lafiya. Maryam Dauda ce tare da Sarfila Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a yau Laraba 27 ga watan Maris na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. To Maryam a yau Laraba ana ci gaba da neman gawarwakin ma'aikata shida aka yi zaton sun mutu bayan ruguje babba gada nan ta birnin Baltimore na nan Amurka. Haka kuma mayakan kungiyar Hezbollah a ƙasar Lebanon sun harba rokoki yau Laraba zuwa arewacin Isra'ila a matsayin ramuwar gayya. daga nan kuma za a ji cewa hukumomin ba da agaji na majalisar ɗinkin duniya sun yi gargaɗin cewa rikicin gaza ya kai wani mataki na yanke ƙauna da ba a taɓa ganin irinsa ba To a cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa a yau ne aka tashi da labarin mutuwar kasar gumin dan ta'addan nan dogo gide wanda ya addabi yankin jihohin Sokoto Zamfara da Kebbi. Ɗaya daga cikin waɗanda suka taɓa fuskantar tashin hankalin dogo gide ya tofa albarkacin bakinsa. Zaluncin da dogo gide ka yi ya kai makurar zalunci ya zalunce mu ya samu cikin yanayin kakanika a lokacin da ɗauke muna yara ya wurgaza makarantar har yanzu ga fgc bin yawuri da ta dawo cikin garin yauri ba ta dawo cikin hayyacin kanta na matsayin fgc ba bayan haka za ku ji tattaunawar da na yi da kwararre a fannin shari'a barista mai nasara kogo ibrahim umar game da tanadin doka akan 'yan ta'adda da 'yan bindiga shi ma ya yi tsokaci akan labarin mutuwar dogo gyaɗe to na ɗaya dai abun takaici ne abun da yasa zan ce abun takaici ƙasar da wai ake neman wannan mutum ake farauta shi da kuɗi ake neman shi har a ce wai ya zo asibiti har an ɗauki bayanin shi a wannan asibitin wai ba a iya gano shi ba menene jami'an tsaron mu suke ciki To duk za ku ji ƙarin bayani a nan gaba, kamar yadda muka saba a kowace ranar Laraba a wannan lokaci. Yau ma muna nan tafa da shirin zamantakewa wanda ya tattauna akan batun ƙalubalen da mata ke fuskanta wajen inganta tattalin arzikinsu. To amma fa yanzu sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko. To jama'a salamu alaikum ga labaran duniya. a yau laraba ana ci gaba da neman gawarwakin ma'aikata shida da aka yi zaton sun mutu bayan ruguje babbar gadon nan ta birnin baltimore da ke gabashin amurka ma'aikatan da yana cikin ma'aikata takwas da ke aikin gyare-gyare da cike ramuka akan gadar Prince scott key bridge a lokacin da wani jirgin dakon kaya ya afka ɗaya daga cikin ɓangarorin biyu da ke rike da gadar lamarin da ya sanadin rugujewar ta cikin kogin patasco kafin wayewar garin talata an ceto wasu ma'aikatan jirgin guda biyu yayin da aka garzaya ɗaya asibiti cikin mawuyacin hali ɗayan kuma bai samu rauni ba gwanayen ninkaya sun shafa tsawon yini suna neman sauran ma'aikata shida a cikin yanayin sanyi kafin a dakatar da su mahukuntan ƙasa sun ce bisa yanayin da kogin da kuma ƙarafan da suka fada cikinsa sun sanya matukar haɗari ga masu aikin ceton. mayakan kungiyar hezbollah a ƙasar lebanon sun harba rokoki yau laraba zuwa arewacin isra'ila a matsayin ramuwar gayya kan har-haren da isra'ila ta kai da ya kashe mutane bakwai a kudancin ƙasar lebanon jami'an agajin gaggawa na isra'ila sun ce mutum guda ya mutu sakamakon harin roka da aka kai a garin kimat shimona da ke kan iyaka rundunar sojin isra'ila ta ce har-haren da ta kai a ƙasar lebanon ya faɗa kan wani ginin soji ne inda ta kashe wani ɗan ƙungiyar 'yan ta'addan nan ta aljama'a al-islamiyya da ke goyon bayan hararen da ake kai wa isra'ila kamfanin dillancin labaran faransa ya ambato wani jami'in aljama'a al-islamiyya yana cewa an kashe mutane bakwai a ƙauyen hebriya majiyoyin tsaron labanan sun ba wa kamfanin dillancin labaran reuters irin waɗannan adadin hukumomin ba da agaji na majalisar ɗinkin duniya sun yi gargaɗin cewa rikicin gaza ya kai wani mataki na yanke ƙauna da ba a taɓa ganin irinsa ba a daidai lokacin da hare-haren isra'ila ke ci gaba da addabar al'umma ƙasar bayan watanni da dama babu damar shigar da agajin jin ƙai bari mu fayyace ana hana agajin ceton rai ana asarar rayuka ana hana 'yancin kai in ji james elder mai magana da yawon ƙungiyar unicef rashin samar da agaji na haddasa matsananciyar bukata yana nufin yanke ƙauna ta mamaye jama'a kuma mutane sun shiga wani hali sakamakon har-haren da ba su da tushe in ji shi da yake magana a rafa elda ya shaida manema labarai a janiba jiya talata cewa ba za a iya gane birnin ba kamar lokacin da yake watanni uku da suka gabata saboda cunkoso. To kafin ku ji ƙarshen labaran duniyar zamu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Masana harkokin tsaro da sauran jama'a a Najeriya na ci gaba da yin tsokaci tare da nuna jin daɗi a kan labarin mutuwar kasir gumin ɗan ta'addan nan dogo gyaɗe wanda aka tabbatar da mutuwarsa a Sokoto. Dogo gyaɗe wanda ya addabi yankin jihohin Sokoto zamfara da Kebbi shine ya jagoranci kitsar sace ɗaliban makarantar sakandaren tarayya ta Yawura a jihar Kebbi a watan Yunin shekarar 2021. wakilin muryar amurka muhammad nasir na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton an wayi safiyar yau laraba da samun bayanai da ke zagayawa a shafukan yanar gizo masu nuna cewa kasuwar gwamnati dan ta'addan nan dogo gide ya kwanta dama a wata asibiti a sokoto akan haka ne na yi tattaki domin gudanar da bincike akan wannan lamarin kuma bayanai da na samu daga wani jami'in tsaro wanda baya da izinin magana a hukumance ya tabbatar da cewa lallai dogo gide ya kwanta dama bayanin ya nuna cewa dogo gide ya samu raunuka ne na harbi sanadiyar arangama da sojojin da ke aikin samar da tsaro a ƙarƙashin shirin hadarin daji inda wani babban jami'in tsaro tare da taimakawar wasu ƙananan jami'ai suka yi masa hanya suka kawo shi a wata asibiti a sokoto da ke unguwar mabera duk da yake ya ƙi bayyana sunan asibitin kuma ya ce tuni an kama babban jami'an tsaron da ake tuhuma da hannu ga kawo dogo gide a sokoto na bincika batun yaya gawar ta dogo gida take zuwa yanzu tana hannu ko tana asibitin sai dai ya ce zai min bayani daga baya akan haka na tuntubi masu bibiyar lamarin tsaro a najeriya akan wannan batun na mutuwar dogo gide bashar altina guyawa shine shugaban rundunar adalci a najeriya kuma yana mai cewa babu shakka waɗanga al'amura abubuwa ne waɗanda ba abun mamaki ba ne wannan ƙasa domin wannan ƙasar dukkan abun da ka sani idan kana da kuɗi cikin wannan ƙasar babu abin da ba a iya maka jami'in tsaro ya zo da shi ya kwanta asibiti ya rasu wata asibiti nan cikin sokoto kuma abin an ban kaɗo shi yanzu duka abubuwa ne waɗanda ba sun babu mamaki game da su kuma abu ne waɗanda sukan iya faruwa game da waɗannan ayyukan na 'yan bindiga haka ma na tuntuɓi wani wanda ya saba shiga tarkon dogo gyaɗe lokacin da ya jagoranci sace yaran makarantar birnin yawuri a jihar kebbi da ke arewa maso yammacin najeriya muna cikin farin ciki duk da shike muna da yaƙinin cewa haka za ta faru gare shi saboda zaluncin da dogo gyaɗe ka yi ya kai makurar zalunci ya zalunce mu ya samu cikin yanayin kakanika a lokacin da ɗauke muna yara ya wargaza makarantar har yanzu ga fgc birnin yawuri da ta dawo cikin garin yawuri ba ta dawo cikin hayyacin kanta na matsayin fgc ba ba zai yi shi tabbata shi na zaluntar mutane ba allah shi kyale shi akan hakanan ba to ko me masana tsaro za su ce akan wannan batun na mutuwar dogo gyaɗe dr yahuza ahmad getso masanin tsaro ne a najeriya dama shi duk mai rai mamaci ne uh, kuma dama tun daga lokacin da aka kai wani hari a wani lokaci aina ba da bayanai uh, na sirri na ficewa na wasu gurare da ya je boye da yana jinya da kuma ficewar da ya yi daga kasar najeriya zuwa wasu garuruwa na kasa daya daga cikin kasashen da ke makwabtaka da mu wanda ba zan yi faɗi kowane guri ne ta kafa yada labarai ba amma jami'an tsaron najeriya sun san sun samu bayanai sahihai a guri na tare da kuma su jami'an tsaro na ita waccan kasar an yi mai yiwuwa saboda haka wannan zai zama watakila ya zama hanya ce mafita domin kullum kamar abin da nake cewa shine Uh, muna neman a samu maslaha amma ba ta hanyar sulhu neman cewar ai sulhu da 'yan ta'adda ba. yanzu dai jama'a na cigaba da tofa albarkacin bakin su akan wannan batun na mutuwar dogo gide wanda jama'a da yawa suka koka akan yadda ya addabe su a can baya muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya. A gaida Muhammad Nasir, to shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karashen labaran duniya. Wata kotun ɗaukar ƙara ta gwamnatin tarayya Amurka ta ki ɗage wani umarni da ya hana jihar Texas kamawa da kuma korar bakin hauri da ake zargi da tsallaka kan iyaka ba bisa ƙa'ida ba. Hukuncin na ranar Talata ya samu amincewa alƙalai biyu cikin uku wanda hakan ci gaba ne a yakin da ake na shari'a kan sabuwar dokar shige da fice ta gwamnatin jihar craig abbott na jam'iyyar republican dokar ta yi aiki na tsawon sa'o'i a ranar 19 ga watan maris saboda umarni daga kotun kolin amurka amma kotun ta mayar da ƙara zuwa kotun ɗaukaka ƙara domin ci gaba da nazarin batun alƙalan ɗaukaka ƙara sun sake hana dokar tare da share fagen ci gaba da shari'ar masu magana da yawon Abbott da babban lauyan jihar ken paston ba samu ansa kiran waya nan da nan ba domin yin tsokaci daga ƙarshe yau laraba ma'aikatar harkokin wajen faransa ta sanar da cewa ta kwashe 'yan ƙasar sama da 170 da kuma wasu mutane kusan 70 daga ƙasar haiti da ke fama da tashashen hankula fiye da faransawa 170 da kuma mutane kusan 70 na turai da sauran ƙasashe na cikin wani yini mai rauni inda a kwashe su ta jirgin sama in ji sanarwar ta ƙara da cewa an kai wasu duka zuwa jirgin ruwan soja da zai yi jigilarsu a yau zuwa fort de france yankin Martinique da ke ƙarƙashin faransa kimanin 'yan ƙasar faransa 1,100 ne ke zaune a haiti yawancinsu suna rike da fasfon na ƙasashe biyu a cewar ma'aikatar harkokin wajen ƙasar faransa ta fara sanar da zirga-zirgar jiragen ne a ranar lahadi tana mai cewa mutanen da ke son tashi su tuntuɓi ofishin jakadancinta da ke port of france

Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya yi Allah wadai da ayyukan 'yan bindiga da masu satar mutane domin neman kuɗin fansa a ƙasar. Yana mai cewa ya kamata a fara ɗaukar su a matsayin 'yan ta'adda. A kan wannan batun ne na tattauna da masanin harkokin shari'a barista mai nasara kogo Ibrahim Umar. Shin ko menene tanadin doka a kan 'yan ta'adda da masu satar mutane? To, shi al'amari na yaƙi da ta'addanci a Najeriya akwai dokoki da yawa da yawa waɗanda suke sun yi tanade-tanade da dama waɗanda yake ya shafi maganar ta'addanci a nan najeriya idan muka ɗauki dokokin penal court da dokokin criminal court dukansu sun yi wannan kuma uban ubansu ma wato babban su shine wato dokar ta'addanci ta shekara ta dubu biyu da goma ta Najeriya wato anti-terrorism law na mm. Najeriya. Sashi na ɗaya zuwa sashi na goma ya yi jadawalin duk waɗannan aikace-aikace da 'yan ta'addan da suke yi a matsayin aiki na ta'addanci kuma ya yi tanade-tanaden hukunce-hukunce har zuwa ma hukuncin kisa akwai waɗannan tanade-tanaden. Inda da muke samun matsala shine babu wato kwakwarar hukumanci wanda yake za a rika yin hukunci daidai da irin tabargazar kashe rayuka da suke yi to akwai bukata a yi kotu ta musamman wadda za ta rika hukunta irin waɗannan saboda laifi ne wannan na musamman bai kamata a rika jinkirin shari'a ba a shekara biyar shekara goma shekara ashirin wannan zalunci ne ga waɗanda aka kashe su aka zudda musu jini ko aka wahalar da su. to barista kamar yanzu su masu satan mutane wani hukunci ake yanke musu idan an kama su tunda ya zuwa yanzu dai ba a riga an ayyana su ba a matsayin 'yan ta'adda bisa ga doka. to matsalar da muke da ita shine shi tsarin mulkin najeriya wanda shine babban doka idan muka dauki sashi na talatin da shida ya sashe na biyar to a nan ne inda gizo ke saka domin ya fito ya ce komin girman laifin mutum idan laifin mutum ya kai girman tsaunin kilimanjaro duk a sunan wanke yake sufuri bai da laifi har sai idan kotu ta tabbatar ta ce shi ne laifi ne to wannan shi ne inda ake samun matsala inda yan ta'addan nan suke amfani da kyale-kyale na kotu wato abubuwan da ake kira technicalities a dai a ɗauki gwarazan lauyoyi na gwada sarki a ba su su ci su sha zo su ta muhawara a rika cewa eh daga ƙarshe ma a iya cewa ma babu ƙwararren hujjoji da za a yi zarge mu wannan laifi din da ake zarge shi ko kuma daga ƙarshe ma an yanke hukuncin kikalin hukuncin ki don bai daidai da girman laifin da ake zargin wani da aka yanke hukunci ya tafka ba. To barista yau an waye gari da labarin cewa madugun masu sata mutanen nan dogo gidi na yankin Sokoto ya mutu a asibiti. Kana da masaniya akan wannan batu? To dangane da wannan magana na cewa dogon gida ya mutu a asibiti to na ɗaya dai abun takaici ne abun da ya sa zan ce abun takaici ƙasar da wai ake neman wannan mutum ake farauta shi da kuɗi ake neman shi har a ce wai ya zo asibiti har an ɗauki bayanin shi har an yi mashi rajista har an ba shi gado da sauransu ana kuma duba shi ana ba shi lafiya a wannan asibitin wai ba a iya gano shi ba menene jami'an tsaronmu suke ciki na biyu kuma abin takaici na biyu shine da ya mutu ba tare da an kama shi a hannu ba domin akwai muhimmancin a kama shi da hannu a matse shi don a samu bayani cikakken bayani cikakken bayanin da ake da su domin a san suwa da suwa ne ne ke da hannu dangane da manyan kasar nan dangane da 'yan siyasa dangane da jami'an sojoji dangane da sarakunan gargajiya barista mai nasarar kogo ibrahim umar kenan Shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Haka kuma a koda yaushe za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Shirin zamanta Masu sauraro barkanmu da warhaka sannunmu da sake saduwa a zauren zamantakewa inda muke tattaunawa da masu ruwa da tsaki kan muhimmancin zaman lafiya da samar da ci gaban al'umma da ƙasa baki ɗaya. Sunana Zainab Babaji ni ce ke gabatar da shirin. A yau shirin zamantakewa zai yi duba ne da irin fafutukar da mata ke yi wajen samarwa kansu mafita daga waɗansu abubuwan da ke tarnaƙi wa rayuwarsu don samun ci gaban tattalin arziki da walwala. Na tuna wani shugaban majalisar ɗinkin duniya ya faɗa wani lokaci ya ce duk kasan da ta manta ta bar mata a baya ba za ta ci gaba ba. To mata ya kamata mu gaya ma kanmu gaskiya cewa idan mu ma ba mu tashi mu kawo namu gudumawa ba kasanmu ba za ta ci gaba ba. Mu muna duban cewa mace fa na fari kafa a kira ta mace tana da rai tana da tunani ba dabba ba Allah yi ta kuma ba daga kafan namiji ba don ya tattaka ta ba ba daga kai kuma don ta zo na kan shi ba ya yi ta ne a gefen shi inda zuciyan shi yake da koda da komai ba wai mata muna tambaya muna goya mata ba don su mata ba muna goya don su mutane ne a cikin wannan wata na maris ne majalisar ɗinkin duniya ta keɓe wa mata rana don tattaunawa kan matakai da ake ɗauka don taimakawa rayuwar mata da 'yan mata nasarorin da aka cimma a fannoni daban-daban na rayuwar mata da sauran matsalolin da mata da 'yan mata ke fuskanta. Aikin ranar matan na bana shine zuba jari a harkokin mata da 'yan mata don samun ci gaba a cikin hanzari don samar da tallafi wa mata a karkara da birane. Shugaban hukumar kula da jinsi a jihar Filato barista Olivia Dazem ta ce har yanzu akwai wasu abubuwan da ke musguna wa mata da 'yan mata. Ya zuwa yanzu waɗanne nasarori za a ce mata sun samu tun shekarun da ake gudanar da irin wayannan bukukuwa na ranar mata. na gode sosai domin wayar da kai da aka yi tun ana ta yi akwai mutanen da sun gane cewa dole ne a ba mata da eh, 'yan mata 'yanci um, zuwa makarantu you know, a ba su zarafi domin su samu abubuwan da za su yi domin ya taimaka musu uh, mun ga mata suna fita suna ba, ba a zaman da kuma wanda mata a ce wai ana zama ana jira sai maza suka zo na biyun shi abinda suna bi da gwamnati ne kawai ta taimake su da koyaswa akan you yadda ana kawo abubuwa sabobi kudin jari da koyaswa yadda za su je su banki ne su nemo taimako banda wannan a siyasance mata sun shiga sosai da ne sai a ce a ah, kadan mata ta fita ta je siyasa matan da ta fita ta je siyasa ai karuwa ce amma yanzu abubuwa sun dan canza domin ko a ina ne mutane sun sani cewa domin ka taimaka wa ginowan gari dole a ba mata zarafi ina kalubalen da mata ke fuskanta a duniya ma gaba daya kalubale da ake fuskanta na farko kin san dama damoyin mata da 'yan mata shine al'adu eh, an ci nasara akan wasu ko wasu da aka ci nasara ma kafin a ci nasara a kansu ma sun riga sun shige mu mata domin har zaki ji na mace ne ta ce mai yarinya cewa ki daina surutu a inda maza suke don abin ya shige mu ko mu ma matan da kanmu mun abin ya shige mu sosai to wannan yana nan a cikin abu ɗayan da ya kamata a ce muna magana a kai domin mata su sani cewa lokaci ya kai majalisar ɗinkin duniya mata tashi na tuna wani shugaban majalisar ɗinkin duniya ya faɗa wani lokaci ya ce duk kasan da ta manta tabbar mata a baya ba za ta ci gaba ba to mata ya kamata mu gaya ma kanmu gaskiya cewa idan mu ma ba mu tashi mu kawo namu gudumawa ba mu ba za ta ci gaba ba ke na biyun shi ko kin samu wani matsala ko yarinya ne ta samu wata matsala kada mu zauna a wurin akwai gobe mu tashi za mu iya yin wani abu a gaba domin idan kin gaya ma kanki cewa ba za ki iya yi ba to ba za ki iya yi ba amma kin gaya ma kanki cewa zan iya yi to za ki iya yi zaman lafiya da daɗi sai da shi zana cimma burina Wani sashe na mata da ke fuskantar cin zarafi da tsangwama shine masu bukata ta musamman wanda aka fi sani da nakasassu. Malama Zainab Mustapha shugaban mata ne na gamayyar kungiyoyin masu naƙasa a Najeriya ta ce rashin ba su dama su bayyana hazakar su ne ke janyo musu komo baya. Um, mata masu kasa suna ana kyamansu kuma ba a jan kusa a sa su a cikin abubuwan policy na government da ya kamata a ba mu chance kuma in aka ba mu chance za a ga mun yi abin da ya kamata kuma at the same time a lokacin ne za su ga the kind of potential da Allah ya ba kowa yana da irin basiran shi da eh, irin hazakan shi so in aka ba mu dama ina kiran ga mutane su fahimta mu mutane ne kamar kowa in aka ce disability does not mean kai kana da disability a zuciyanka za ki gani haka zan iya yin abubuwa da yawa da kaina um, bayan ni national woman leader ne na joint association of persons with disability already ni ma'aikaciyar gwamnati ne kuma am um, an auditor a gurin. Da yake kuna fuskantar waɗannan matsaloli akwai matan da suke kawo miki korafin cewa kila idan suna da aure mazajen suna dukan su ko ana musu fyaɗe kuna samun irin wayan na tsakanin wayan da uh, wato mata waɗanda suke da na ƙasa? sosai kuwa akwai matan da suna da aure mazajen su na aure na suna wayansu suna dukan su wayansu ba sa iya ci da su wayansu abubuwa akwai wanda ba su yi auren ba boyfriend din su suna iya cutar da su the even end of raping them akwai mutanen da kuma just a cikin family din su da kuma al'umma gaba daya ake musu irin wayannan abubuwan amma muna kiran ga mutane da al'umma su ba mu dama su ga irin baiwar da Allah ya mana iyaye wayanda suke da yara wayanda suke da wani impairment su ja su su nuna musu ba bambanci kamar ni iyaye na tunda abin nan da ya faru da ni tun ina karama iyaye na sun shiga damuwa amma iyaye na sai suka ba da ma preference a kan yan uwana fifiko na samu ilimi kuma yana neman gwamnati su kawo mana tallafi da taimako yanzu ya kamata gwamnati su kula da kaman makarantar mu in za a dau ma'aikata su bamu kamar like 10% saboda wannan abubuwan ne zai rage mana wannan na eh, disability din a jikinmu. mu Domin samun mafita kan matsalolin matan ne Malama Jummai Madaki da ke aiki a kungiyar Rafa da ke samar wa mata 'yanci da basu kariya ta shirya wani taro inda ta gayyato maza zalla don tattaunawa kan halin da mata ke ciki a yankunansu domin samar musu da mafita. Muna duban cewa mace fa na fari kafa a kira ta mace tana da rai tana da tunani ba dabba ba Allah ya ta kuma ba daga kafin namiji ba don ya tattaka ta ba ba daga kai kuma don ta zo na kan shi ba ya yi ta ne a gefen shi inda zuciyan shi yake ba wai mata muna tambaya muna goya mata ba don su mata ba muna goya don su mutane ne shekara da shekaru ana wannan biki har yanzu ba ku ga sauyi ba ba ku ga canji ba ne yasa aka ci gaba da wannan biki mm. muka canja ah, wannan shi muka ci ce maza ne suke yi muka ce bari mu kai musu teburin su domin so da mata ke maganan mata na fari kenan muka ce maza ku yi maganan mata ba mu ce ma mata ba mu ce ku yi maganan rayuwa kawai kin ga abin da ya faru yau don su da baki suka faɗa kuma su da baki suka ce ga abin da za a yi amma me suka ce za su koma su yi abin da ake ce community law wata doka ne na, na, na, na zaman su su duba in kai wannan ga abin da za maka in kai kin san lokaci a da mun ji cewa in kai sata a anguwa za ma dan biri kuma lokacin sata bai yawa kamar yanzu ba za a ɗora ma abin da ka sata to yanzu haka za a yi suka ce in aka yi ga abin da za a yi kuma irin wannan ya fi ƙarfi domin sun san cewa za su aikata ba maganan polis a ciki ba maganan tafiyan court sannan muka sun kinyo kiran suka yi suka ce a ma sarakuna da karfin su da wane kai ba sarake kana a kana wuce gaban gidan ba sarake baka kuya ba balace kuma yi kira baka zo ba balace ga doka baka bi ba ai abin da za a ba namijin da ya gaba da abin za a bayar na mace ya kamata a daga macen ta kai daidai level namiji don mu ma mu cika burin dalilin da ubangiji ya yi mu Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin zamantakewa na wannan mako. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da waɗanda suka sada ni da ku a wannan shiri. Ni da na shirya na kuma gabatar Zainab Babaji nake cewa mu huta lafiya. Allah a gaida Zainab Babaji yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku nasiha akan tasirin azumin watan Ramadana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu. Da farko dai suna na ma'auya Malam Sirai. Garin da magaram cikin unguwar gwada bi. Eh, azumi dai wata na Ramadan azumi wata ne mai falala gashi nan cikin ikon allah mun samu muna yin karatu muna yin sabkoki salata annabi ma yanzu muna so mu yi dubu goma insha Allah wallahi canza canzan da muka samu dai cikin ikon Allah sallah dai batta barin mu ta lokaci biyar insha Allah kullum wannan sallah da mu ake yin ta eh barci da muka kwanta muna kai kari goma sha biyu ba mu tashi ba amma cikin iko allah wata ramadan karye tara muke tashi e mu samu mu yi karatu mu yi salloli mu yi ibadodi da haka yanzu dai to cikin iko allah dai sabka da muka yi magana sabka mu da malamanmu da uwayenmu da abokananmu duka abokananmu na karatu muna samu muna yin sabka a kullum muna samu muna yin guda kuma akwai tilawa da muke yi cikin kwana uku muna yin sabka guda insha allah eh, kuma salata annabi muna kusan wuni muna yi hailala istighfari duka da irin wannan da harkoki duka muna samu muna yin Allah. To madalla a nan birnin Washington DC agogonmu na cewa karfe 11 da minti 27. To kafin dai mu karkara shirin ga labaran duniya amma wannan karan a takaice. To a takaice Maryam a yau Laraba ana ci gaba da neman wakin ma'aikata shida da aka yi zaton sun mutu bayan guje babban gadan nan ta birnin Baltimore da ke gabashin Amurka. Mayakan kungiyar Hezbollah a ƙasar Lebanon sun harba rokoki yau Laraba zuwa arewacin Isra'ila a matsayin ramuwar gayya kan har-haren da Isra'ila ta kai da ya kashe mutane bakwai a kudancin ƙasar Lebanon. Jami'an agajin na Isra'ila sun ce mutum guda ya mutu sakamakon harin roka da aka kai garin kiyet shimona da ke kan iyaka hukumomin bada agaji na majalisar ɗinkin duniya sun yi gargaɗin cewa rikicin gaza ya kai wani mataki na yanke ƙauna da ba a taɓa ganin irinsa ba a daidai lokacin da har-haren isra'ila ke ci gaba da adaba al'umma ƙasar bayan watanni da dama babu damar shigar da kayan agajin jin wata kotu a nan amurka wato ta kara ta gwamnatin tarayyar amurka ta ki ɗage wani umarni da ya hana jihar texas kamawa da kuma korar bakin hauren da ake zargi sun tsalla kan iyaka ba bisa ƙa'ida ba hukuncin na ranar talata ya samu amincewa da ƙalai biyu cikin uku wanda hakan ci gaba ne a yakin da ake na shari'a kan sabuwar dokar shige da fice ta gwamnatin jihar craig abbott na jam'iyyar republican yau laraba ma'aikatar harkokin wajen faransa ta sanar da cewa ta kwashe 'yan kasar sama da 170 da kuma wasu mutane 70 daga kasar haiti da ke fama da tashashen hankula To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Sarfila Hashim Gumel da ya karanto labaran duniya da Julie Gresham wadda ta hada shirin da ma ba da umarni har ma da injiniyan mu Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.